ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna 25 ga watan jimadil ula hijira 1439 wanda ya daidai da yau muna 11 ga watan biyu shekara ta 2018 yau za mu yi karatu na 74 ko? to za mu tashi alfasulun fali a cikin wannan littafi الاتجاهات المتعددة في قضية خروج المهدي المنتظر littafin da ke bayani akan wane ne almahadi na hakika kuma suwaye kai masu da'awar mahadiyanci sannan kuma suwaye ne suka yi makansu da kansu to shi muna cikin littafin shan muhammad bello allah ya masa rahama za mu tashi dama ya yi fasali uku ne cikin littafin fasali na uku za mu tashi inda ya ce alfasarar salis fi tarihi kurojin mahadi fasali na uku shine tarihin bayyana almahadi wato sa zai kawo ta magana wacce take zai yi magana da farko mai kyau sannan daga ƙarshe kuma ya kawo ta magana wasu wasu suka faɗi shi da ya kawo ta yana so ya nuna cewa ya san da ita amma ba dan ya aminta da ita ba ko ya da ita shi ya sa ya yi title din wato farkon fasalin ya ce wato fasalin salis fi tarihin khurujul mahadi fasali na uku shine zai bayani kan tarihin bayyana almahadi kamar ka ce yanzu karatun da zamu za ka ji cewa ga shekarar da zai bayyana ga lokaci ga rana ga komai tunda shi tarihi ya abin da yake bayawa kiran ko in an ce tarihin haihuwarka to duk wanda ya faɗi wannan yana so ya ji yaushe aka haife ka wace shekara ce a wani wata ne kuma ka yanzu nawa in an ce tarihin wani abu da zai faru nan gaba wanda an mai lokaci to kaga kana so ka ji lokacin wanda gaskiya al'amarin ba haka yake ba amma dai haka ya ma abin matashi ya ce tarihin bayyana almahadi sai ce faƙul wa billahi taufik ina faɗa abinda zan faɗa kuma ina neman wato dacewa ta ubangiji domin duk abinda bawa zai sai ya sami taufiki daga ubangiji shi yasa sai ya ce wa billahi taufik da Allah nake dogaro kuma shi nake neman dacewarsa ilam anna sa'ata wa sharaqaha la sabila ila al-ilmi bi waqti buruziha yace lam ka sani kai mai karatu da mai sauraro cewa ita sa'a tashin ƙiyama. da kuma alamominta la sabila ila al-ilmi bi buruziha ba wata hanya da wani isa ya bi ya san lokacin bayyanata a ce ga wani zai san lokacin tashin ƙiyama. alamominta kafin ita gasar da za su bayyana ya ce la sabila ilal ilimi biyokti buruziya ba wanda yake da hanyar da zai iya bi ya san lokacin bayyanar wasu alamomi na tashin kiyama ga lokacinsu ko kuma ita tashin kiyama gasar da za ta kasance ya ce babu wannan iz lam yarid fi zalika ayatun wala hadisun sahih ta ce domin ba wata aya da ta zo a cikin alkur'ani ko wani hadisi ingantacce da ya zo ya ce ga lokacin tashin kiyama ko kuma wata alama cikin alamomin tashin kiyama ga ranar da za su faru ga lokaci babu wani hadisi da ya nuna wannan wala asarun sarihun ko asar wata magana ta sahabbai ko tabi'ai wacce take karara za a dogara da ya ce babu qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a zuwa ga Allah yake mai da ilimin tashin kiyama duk wani wanda zai ce maka ya san za a yi tashin kiyama lokaci kaza to wannan yayi shishigi cikin wani ilimi da Allah ya ban kansa eh karare da wannan nasi ilaihi yuraddu ilmu sa'a zuwa ga Allah yake mai da ilimin tashin kiyama qala al Imamul imam Allah ya masa rahama yace fi tazkira cikin littafin a tazkira yana da wani littafi mujalladi biyu yace amma tayin waqt khuruj ad-dajjal bi sa'ati kaza wa yawmi kaza aw sanati kaza inma zalika ka waqti qiyam as-sa'a fala yu'lam fala ya'lamu ahadun ayyu sanatin hiya wala ayyi shaharin hiya imma innama yace innaha satakunu fi yawmil juma'a.' walakin ayyi juma'a. la ya'lamu ta'yin zalika al-yawm illa Allah azza la sharika shan muhammad bello kotun din maganar imam al-qurtubi Allah ya masa rahama a littafin sa taskira. yace abin da yake cewa amma ta'yin waqti khuruj ad-dajjal bi sa'ati kaza wa yawmi kaza cewa a ayyana lokacin bayyanar dajjal a ce sa'a ta kaza ce lokaci kenan ko kuma zaka ce rana kaza aw sanati kaza ko shekara ta kaza yace inna ma zalika yin hakan ka waqti ƙiyamin sa'a kamar lokacin tashin ƙiyama ne wanda ba wanda ya sai ce fala ya alamu ahadun ayyi sanatin hiya ba wanda ya san wace shekara ce wato ita ƙiyama za ta kasance ba wanda ya san wannan wala ayyi shaharin hiya kowane watan ne a cikin wani watan ƙiyama za ta tsaya to haka nan bayyana jajjal shi ma yana cikin alamomin tashin ƙiyama. ba wanda ya san lokacin da dajjal zai bayyana yace ce imma innaha satakunu fi yawmil juma'a duk da dai ya bayyana hadisi karara annabi yana cewa tashin kiyama zai kasance ne ranar juma'a wannan da nasi rana aka ayyana ranar juma'a za ya tashin kiyama sai ce walakin ayu juma'a to ta juma'a ce ta cikin wani watan ta wace ranar ta wata shekarar ba wanda ya san wannan kawai ranar juma'a za a tashin kiyama ya ce alamu ta'inu zalika yau illallah ba wanda ya ya ayyana maka ranar juma'a ce ta kaza ta wata kaza ta shekara kaza illallah azza wajal sai Allah mabuwayi da daukaka la sharika lahu kuma ba wanda ke tarayya da Allah cikin wannan ilimin nashi ba wanda ya isa ya ce shi ya san lokacin da za a tashin kiyama wannan kun ga magana ce da shi shan muhammad bello yi, wanda za ka ga ya yi matashi ya ce tarihin bayyana almahadi Ko kuma sai ya magana mai kyau a mabuɗin babin ko fasalin don kada ka rudu ka ce ka yanzu sauraro kake ka ji zai ce maka lokaci kaza rana kaza rana kaza almahadi zai bayyana zai bayyana a gaba zai magana a gaba don wasu sun yi amma yana suna maka aƙidarsa da ƙudurinsa da fahimtarsa ita ce irin ta magabata ba wanda ya sai ce maka duk wani abu na alamomin tashin kiyama ga sadda za su auku kamar yadda ita ma kiyamar ba wanda ya san sadda za ta auku sai Allah mabuwayi da ɗaukaka yi mun ji to sai mu koma mu ɗan sharhin wasu gaɓoɓi kamar kiyama da aka ce a sa'a me ake nufi da a sa'a al bisa bi sa'a fil shar'i naka ce maka sa'a qiyamu sa'a ko a mahanga ta shari'a musulunci shine al-waqtu alladhi taqumu fihi lokacin nan da kiyama za ta tsaya a daidai wannan lokacin ita ake ce ma as-sa'a ita ake ce ma qiyamu sa'a kuna ganewa da kyau وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها an kira ta da sa'a saboda saurin wato lissafi ya zana ta ganin kamar ba za ta zo ba eh lokaci sanda muka karanta da ku a baya aka yi ta cewa shekara 700 bayan hijira za a tashin kiyama 700 ta zo ta wuce tun lokacin su imamu suyudi lokacin da sun sun wafaci wajen hijira tana da shekara 900 tun zamani na baya 700 ta wuce da hijira ba tashin kiyama ba duk wanda suka yi ta bayani za ta kasance labarinsu ya zama mai ya zama ba gaske ba aka zo aka ce shekara dubu kafin shekara dubu za ta kasance shekara dubu yau ta wuce da wajen shekara 400 da wani abu ba ba ta bane wannan hijira kenan to kaga Shi ne ita sa'a an kira ta da sa'a saboda saurin lissafinta tana nan tana tafiya kwaɗan kuma wata nan za ta zo ranar da lissafin ya cika aule ha tafja unna fi sa'atin ko kuma an kira ta da sa'a saboda za ta zo mutane bakatatan a cikin sa'ad da Allah ya kaddara din za ta zo kwatsam za ta zo ba shiri shi yasa kullum ake so mu zama cikin aiki na alkhairi saboda ƙiyama in ta zo ta ƙarshen wanda ba ma mu fata mu ba ma fata Allah nuna mana ita sannan da kiyama ta kowa zai da mutuwar shi ta zo mai kada ajali ya zo ma ita ce kiyama ka kai ko ni shine ake cewa man mata faqad qamat qiyamatuhu duk wanda ya rasu to sa ta farko ta riga shi ta tsaya masa to ba mu san san da za ta zo ba bagatatan musamman yau yadda ake mutuwa din nan ta fuji'a kwatsam sai ka ji an rasu waccan lahadi da ta wuce ina jin ne lahadi ce ko wani ba a asabar ce yau kwana takwas ke na wani bawan Allah an metin da shi a masallaci lafiya lau ya tashi ya tafi zai wanka kuma za shi daurin aure a ranar ya shiga ya wanka ya fito shi kenan nan ya faɗi shi kenan aka zuwa ka taba ya rasu ya tafi to kaga wannan haka ta zo mashi wato fuja a kenan haka yau a tafi da kai a mota za a je wani gari kan aje shi kenan mutuwa ta zo a jirgi aje ya kama da wuta gobara ruwa gashi nan to duk wannan an kira ta da sa'a saboda yadda take zo ma mutane tatan babu shiri kowa yana harkar da yake kwatsam za ta zo ko kaga wannan shi yasa aka bata wannan suna malamai aka suka faɗi fa yamutul khalqu kulluhum bi sayhatin wahida idan kiyama ta tsaya mutane za su mutu dukkan su lokaci guda da kuma tsawa ɗaya da za a yi busa guda da za a yi shikenan kowa wannan duk wani abu mai rai zai zama ba shi da rai sai wanda Allah ya so to kaga wannan shi yasa aka kira ta da sa'a eh tana da sunaye daban-daban alqari'atu malqari'a alhaqatu malhaqa at tagabun, yawmut taghabun sunaye wajen tamanin a cikin alqur'ani daban-daban aka kira kiyama sa'a saboda me dan ka san la raiba fiha babu shakka tabbas za ta zo ka koma cikin nihaya za ka kara ganin bayani na wannan ma'anonin nata sai da aka ce a sa'a bayan ya ce ba wanda ya san lokacin tashin kiyama sai sai kuma ba wanda ya san alamomin tashin kiyama lokacin da za su auku mu muna magana almahadi yana cikin alamomin tashin kiyama manya-manya bayyana dajjal dawa annabi isa huduwar rana daga mahuda daga mafadarta da kuma bayyana duk suna nan asharatu sa'a manya to shi yasa sai ka ce ba wanda ya sa lokacin asharatu sa'a me ma'ana asharatu sa'a hiya alamatul qiyama allati tasbaquha wa tadullu ala qurbiha abin da ake nufi da asharatu sa'a shine alamatil kiyama alamomi na tashin kiyama wanda suke rigayar ita kiyama ɗin tashin kiyama su suke fara zuwa domin suna zuwa ne gab da ita alamomin tashin kiyama malamai na aƙida sun raba su biyu akwai alamomi ƙanana ana kiransu asharatu sa'a sughra sannan akwai manya-manya wanda suke kiran su a sharaɗu sa'al kubra to manya-manyan su ƙanana wasu ma a yanzu haka sun faru su ko manya-manyan ba za su faru ba sai gab da tashin kiyama shi yasa aka ce suna faruwa ne ala qurbiha gab da kusa da ita tashin kiyama ɗin wannan kenan sai a cikin maganar mu ya kawo inda yake cewa qalal ƙurɗubi waye imamul qurtubi a baya ba mu yi tarjamar imamul qurtubi ba shine abu abdullah wannan alkunyarsa kenan abu abdullah muhammad bin ahmad bin abi bakar al-ansari al-khazraji al-maliki sannan kuma al-qurtubi wannan duka sunansa ne ko lakabinsa ne sunan shi muhammad bin ahmad bin abi bakar al-ansari mutumin madina kenan al-khazraji wannan kabilar ta khazraj mun sa akwai ausu da khazraj a madina to dan kabilar khazraj ne sannan al-maliki yana bin mazhaban nan ta malikiya al-qurtubi kuma ya je ya zauna ƙasa qurtuba wato can wajen spain kenan kana min ubadillahi salihina yana cikin bayan Allah salihai masu bauta ga Allah wal ulama il arifina zahiri na fi dunya ina cikin malamai wanda aka san su da gudun duniya duniya bata dame su ba al-mashghulina bima ya'nihim min umur al-akhirah yana daga cikin bayan Allah da suka shagaltu da abin da ya dame su na al'amarin lahira kullum aikin su karantawa da ilmantawa da rubutu da wallafe-wallafe da abin da za su wato ainihin raya al'umma raya bayan Allah da abin da zai ja su zuwa ga lahira zuwa ga aljanna aikin imamul qurtubi kenan wa min ashhari mu'allafatihi aljami li akamil qur'an daga cikin manya-manyan shahararrun wallafe-wallafen da ya babban littafin nan na tafsiri wanda aka yi mai suna aljami li akamil qur'an babban littafin nan na imamul qurtubi da ya al-ma'ruf bi tafsir al-qurtubi wanda aka fi sani da cewa tafsir al-qurtubi wa tazkira fi ahwal al-maut wal akhirah littafin nan nasa mai suna at-tazkira wanda shi shan Muhammad Bello ya kotin din maganar ya kawo ta nan mai suna wato tunatarwa shi sunan littafin nashi dangane da ahwalil mauta wal akhirah halayen matattu abinda za su game da shi tun daga kabari yadda za a ta da bawa a mai tambayoyin kabari da bayani na irin azabar kabari ga wanda ya sababin azabar da nemar kabari sannan bayanan da kuma gobe kiyama abinda zai kasance ga bayan Allah na gari da kuma abinda zai kasance da fantararru kangararru su kuma ga ubangijin su wannan littafi ne mai kyau mai daɗin karantawa wanda ya kana karanta shi zai sa zuciyarka ta laushi zuciyarka ta yi wato taraurawa kullum ka zama kana tuna lahira kana tuna mutuwa, ka? musamman irin yau zamanin da zukata sun kashe, to ka koma ka karanta littafin imamul qurtubi mai suna tazkira to dina cikin shahararrun littafansa wa hu mujalladai ne mujalladi biyu ne littafin tufiya sanata sutumi'atin wahil wa sab'ina hijriya imamul qurtubi ya rasu shekara ɗari shida da saba'in da ɗaya da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yau muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara in ka ɗaya shekara ɗari shida da saba'in da ɗaya <clears throat> nawa za ka samu da barinsa duniya yau sai a ɗaya mai mana magani wannan imamul qurtubi ka gaba na yau bane kenan eh ba yau ya bar duniya ba yana cikin magabata na kwarai wanda suke ma addinin musulunci hidima shekara nawa yau da barin shi zuniya ko ba wanda ya ɗebe shekara ɗari wanda ba ɗebe ai bai da wahala ɗari yanta dubu ɗaya da ɗari wadda talatin da tara ka ɗebe ɗari shida saba'in da ɗaya saura nawa ɗari bakwai da sattin da takwas to kaga imamu nawawi ba na yau ne imamu al-qurtubi kai wanda ya littafin sa yau a sa ka karanta littafin kawai wajen mujalladai ne littafin ka karanta shi ka fahimce shi ka gane hidimar da ya musamman wajen ahkam shi ya fi mai da hankali kan ahkam shi yasa yadda ya kira shi aljami li ahkamil qur'an zaka ga matsalar da duk zai tare ta fiqhu ba zai wuce ta ba sai mata bayani ka dauko suratul bakara. ta yi bayanin haila ta yi bayanin idda ta yi bayanin saki ta yi bayanin neman aure ta yi bayanin takaba duk waɗannan abubuwa al qurtubi sai da ya bayani mai fadin gaske a kansu haka nan ta yi bayanin cire ba mai hukuncin sa bayanai daban-daban daban al qurtubi in ka koma za ka karu a kairin aikin da ya musulunci Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wannan shine imamul qurtubi wanda aka ciro wannan maganar a cikin littafinsa yana nuna cewa kiyamu sa'a da alamominta ba wanda ya san sadda za su faru sai Allah shi kadai babu wanda yake tarayya da Allah cikin wannan ilimin in ba shi ba <clears throat> sai mu koma cikin matani ko wa kazalika ma yakunu min ta yi ta'yinu zamani laha wala ya'lamu ko wala ulam. lakin nazkuru minha ma ashara ilayhi al-awliya fi kusufatihim wa ma zakarahu ahlu al-jafri wal hadathan fi ilmihim fa inna dhalika mimma yusta'nasu bihi fi hadha al-manha wannan ne magana shi Maman Bello bayan magana mai kyau mai daɗi wadda take ainihin ita ce gaskiyar magana a matsayin shi dai na malami sai ya wa kazalika hakanan ma kunu min al-ashradi ta'inu zamani laha wala dangane da ayyana lokacin na alamomin tashin kiyama wannan ma wani abu ne da la yu'lam ba a san shi ba kun gane magana sai ce lakin sai dai aga istidraki gidan ko sai dai nazkuru minha ma ashara ilaihi awliya fi kushufatihim zamu ambata abubuwan da waliyai suka yi ishara zuwa gare shi a cikin kusufatihim ne na kusufat a kasashen hanganan ba ko? kusufat wato alkashku fil lugha rawato rabuka shay amma yuwarihi ko yuqaddi a lugha aka ce alkashku shine wani abu da ya lullike wani abu sai ka yaye shi sai abin ya fito fili ana ganin shi wani abu ne ya zo kamar littafin nan na ɗauko ni kyalle na lullike shi kaga ba na ganin littafin don na janya wannan kyallen kaga yana ganin littafin wani aluga shi ne kashku yaye wani abu da ya rufe wani abu wanda ba a gani to shi ne kashku a luga kenan kun fahimci wannan wal kashku inda ba'd sufiya amma alkashfu a wurin sashen wasu sufaye ba dukkansu ba wasu daga cikinsu wanda mun karanto bayanan sa bayan ba kuma ta ba raf'ul hajmi wato raf'ul hajmi wato hajbi min ama min amami qalbi sufi wa basarihi li ya'lama ba'da zalika kullu ma yajri fi hadal malamai suka ce abin da ake nufi da hajbu wato kashkun a wurin sashin wasu sufaye shine a ɗauke wani hijabi da ke gaban zuciyar sufi ko gaban idansa a yaya wani hijabi da ke gaban wannan zuciyar tasa ko ganinsa ya alama ba da zalika domin ya san bayan an yaye mai wannan abin a zuciyarsa ko a ganinsa kullama ya jari fi hadal kau, duk wani abin da ke gudana a duniyan nan to ya rika ganinsa kuma jin ba ku gane magana ba sufi a yaye masa a zuciyarsa ko a idansa wani abin da in an yaye din zai rika ganin dai abin da ke gudana a duniya yanzu kai ka sa abin da ke gudana a Legas ko cikin teku ko cikin gidanka yanzu ka san me ke gudana to idan kai sufi ne mai wannan akidar kana jin za a iya maka kashfu a yaye maka hijabin da zai sa a yanzu ba ka iya ganin mai ake a gidanka sai ka rika gani kuna wa? ko abin da ake a Legas ko a Amerika ko a wane ne ka rika gani kuma su wani aƙida ce har ma a tafi a ce ba abin da ake ba a yanzu abin da ma za a yi gobe jama'a abin da za a nan da shekara ɗari duka za a iya yaye maka ka gan shi ko da zuciyarka ko ka gan shi da idanka wannan shi suke ce ma kashi in ka ji an ce wani an yi mai kashafi abin da ba suke nufi kenan yanzu wani an yaye mai abin da kai ba ka gani shi yanzu yana gani da wannan ne suke kira cewa ilimin haƙiƙa wani yana da ilimin haƙiƙa in ya faɗi abu za ka ji bambara kwai hankalin ka ba zai kama ba idan kai musu sai a ce ai ba za ka gane ba saboda kai ba ya ma kashafi ba kuma kai yanzu ba ka da ilimin haƙiƙa to tun da ba ka da shi shi yasa in an faɗi abin ba za ka gane ba kuma za ka ji wauta ce za ka ji rashin hankali ne ko kuma za ka ji da awa ilimi ne na gaibi ilimin da ba wanda ya san shi sai Allah amma shi sai ya ce ya sani haka wannan kofa ce ta halaka ko to shan usman shan muhammad bello yace zai ambata mana irin ababan da masu su wato al-awliya fi kusufatihim wai waliyai wuraren da aka yi musu kashafi su kenan kila an gaya musu a kashafin ko an nuna musu ga fasar da almahadi zai bayyana wa ma zakarahu ahlul jafri da kuma abin da ahlul jafri suka ambata su ai ahlul jafri su ma mu duba ƙasa wannan magana in kana neman ƙarin bayani ka koma firaqul mu'asira mujalladi na biyu shafi na ɗari da hudu za ka ga ƙarin bayani aljafr da yace ahlul jafri yace ilmul jafri wa yusamma ilmul huruf ana kiran shi ilimi na harufa wani ilimi ne shi kuma da ake bugun ƙasa da shi za a zo da irin ko wasu za ka ga a ƙasa za a buga a share a zana a wasu harufa a share a yi a gama sai a ce to an gano wani abu shi ne ilimin jaf za ga wasu na da wani dan yanzu da yake har zamanantar da abin ake ko wani dan kata ko haka aka fili nan kuma kata ko mai ko kwana haka to shi sai a zuba kasa mai laushi to in ka je za a yi maka wannan cikin karkashin ilimin za a zana a gano ya abubuwan suke to shi ne ilimin jafri da harufa ake amfani irin su ba su ta su suka sani da kuma wasu nambobi irin su namba takwas za ta yi ƙasa haka ko namba bakwai ta kalli sama ko ko ba sama take kallo ba <laughs> wata kuma ta kalli nan haka dai ji za a sai a yi a share a yi a sake kai kana nan zaune kana jira maka bayani ko to masu irin wannan ilimin shine ilimin yudu'a ko yadda'i ashabuhu annahum ya'rifuna bihi al alhawadis ila inkiradul alam masu wannan ilimin suna da'awar suna iya sanin duk abubuwan da za su faru ila inkiradul alam har zuwa karewar duniya tun daga yau za su iya bugawa su share su buga su iya gane duk abubuwan da za su faru daga na tashin kiyama to kaga wannan an yi saki layi ko ba saki ba ai mun bayani tun farko ba wanda ya san ilimin sa'a, ba wanda ya san wasu sharatu sa'a ba wanda bi abubuwa ne na gaibi na ubangiji idan ka ce kana da wannan ilimin da shi za ka iya sanin alamomin tashin kyama za a yi su ne kafin kyamar to ga masu ilimin suna nufin su za su iya sanin waɗannan abubuwa yaushe za su faru ƙarƙashin ilimin to shi ne muhammad bello ina jin allah ya masa rahama dan kar a ga ko bai san ilimin ba ko bai sa abin da suka faɗi ba shi yasa ya ce bayan ya yi karatunsa tsan mai daɗi sai ce amma ba zai ambata mana abinda masu wannan ilimin suka faɗi ya ce wal hadasan da masu ilimi na hadasan shi ma kuka duba ƙasa ku ga ƙarin bayanin suwa ne hadasan ko kafin shi mu ƙara su wancan bayani da su masu wato ainihin almunajjid fil za ka ga ƙarin bayanin waje fi lisanil arab aljabru huwa ilmun min al يعتمد فيه على الرموز والأحرف لاستخراج المجهولات الحسابية إنك كوما تشم واتوانا للتاجم ذاك قارن بياني شين لسان العرب يكي سيوا هو علم wani علميني من من العلوم riyadiyya daga cikin ilmomi na lissafi eh ka san lissafi ya za a share a tare kaza a sha tare kaza da kaza ya bada kaza ko ko shi ma nau'in wannan ilimi ne na lissafi masu shi suna dogaro da wasu rumus wato wasu alamomi da za a yi wanda kai ba za ka gane ba ba zuwa kai ka koyi ilimin aka koya ma baka gane domin za ka ga an yi zane an gicciye wannan wannan ya hau kan wannan an share an sake wannan ya kalli nan wasu can can wata namba son wani harafi ba abin da za ka fahimta amma su sun san mai suke nufi to suna dogaro da wannan wajen fitar da wai majahulat alhisabiya wasu lissafe-lissafen da suke a suna a ɓoye suke a jahilci suke ba wanda ya sani sun wanda ya je ilimin in ka je nan kasuwar kurmi tsohuwar kasuwar kurmi ta littattafai in kana so za ka sami littattafan in kana so ka koyi wannan ilimin ana sai da su ka je ka so ka zauna ka dukufa kai ta yi masu ilimi na taurari da ilimi na falaki da ilimi na irin waɗannan wadannan suke zuwa su sau sai dai ba duka zai yi daga ya tsaya kuma bai kauce yana shiga inda bai dace ba yasa magabata da dama suka ce ilimin taurari da ilimin falaki in ya wuce kasan wato yadda lokacin suke jujjuyawa ka san yadda rana yaushe take gushewa daga tsakiya yaushe ne lokacin bazara lokacin damina lokacin rani ya wuce wannan abin da za ka kari da wannan ilimin suka ce ba shi da wani amfani domin ka tara mutane kari da suka koye shi sai kai sa za ka sami goma da suka tsaya ba su fanɗare ba sai sun tafi sun shiga layin da ba nasu ba shine da'awar ilimi na gaibi domin ƙarƙashin ilimin ne za ka yi ta ƙoƙari ka gano wani abin da yake a ɓoye ba wanda ya san abin sai Allah kai ka fito kana da awar ka san shi kaza zai faru in kaza aka yi kaza kaza zai faru ko kaza da ka haɗa ya nuna maka kaza wannan kuma kaza din gaibi ne ba wanda ya san shi sai Allah Allah ya tsare to yi su ne to su hadasan su kuma su ne ya ce min hadasan addahar ai surufihi wa nawaibihi na'udhu billahi minha abubuwa da za su faru marasa daɗi na gaibi su so ne abubuwa ne da za su faru kayyacca baɗi ko baɗi wacan ko shekara hamsin a nan gaba a ce maka kaza zai faru na bala'i ko kuma banin shekaran nan za a yi kaza mara daɗi duk ba ba shi bane ake zuwa ake ce mutane shekara ta cika je yi kaza kaza ko ana jin shekaran nan kaza zai faru mara daɗi a je a yi sadaka a je ai kaza ko karkashin wannan ilimi din ake binciko da na abubuwa wanda shi ko gaibi Allah ya ban kan shi kayansa kuma abin da ya ban kan shi kai ka yi addu'a kullum abin da yake na gaibi da na fili ka roƙi Allah alherin gaibin da kuma abin da yake na fili ko ba shi bane amma ka zo ka ce kai kana so ka san wani abu na gaibi na ubangiji dan ka shirya ma wannan abin wannan ba daidai bane kai abin da ake so kullum ka zama cikin addu'a to shi sha Usman ya ce zai ambata mana abinda ma'abuta wannan ilmomin suka faɗi fi ilmihim a cikin ilimin su fa inna zalika mimma yusanisu bihi fi hadha manha yace wannan yana cikin abinda za a dan ɗebe cewa da shi a wannan mahanga ɗin mana ba dogaro za da shi ba abinda za a dogara da shi ƙur'ani da hadisi ya gama magana ya ce ba inda wani ƙur'ani wata aya wani hadisi ya nuna ce maka gasar da za a tashin kiyama gasar da wani lokaci da wani abu na ashirar da sa zai bayyana babu amma waɗannan masu ilimomin nan sun yi bayani a ilimin su ya ce fi him kaga shi ba ruwan shi da ilimin kenan kuma ya ce za a ɗebe kewa da shi ma'ana ana zaune ne haka dai maimakon a shiru kunji kunji kaza kaza irin labaran nan kamar labarin tatsin gizo da koki da da can tsofaffi suke ma yara dan ɗaya kewa ne a yi a dariya a tashi ba wanda zai da abin da aka faɗi ko ba haka bane a to wani ya isa ya zo ya ce man ga za a yi lokaci kaza almaji zai bayyana yau ka yadda kawai abin da ne ya faɗi zai bayyana karshen zamani shikenan amma ka ce rana kaza shekara kaza wannan magana ce sai dai ka ji ta nan. to shine ya shiga bayani ya ce kala sheikh ahmad baba fi kitabihi kifayatul muhtaj inda zikrihi ali ibn ahmad al-harrani فقال إنه تكلم في وقت خروج الدجال yace shek Ahmad Baba ya ambata cikin littafin sa Kifayatul Muhtaj sunan littafin nasu kenan inda zikirhi Ali ibn Ahmad al lokacin da zai faɗa mana abinda wani malami mai suna Ali bin Ahmad al-Harrani ya faɗi faƙala ya ce innahu takallama shi wancan Ali bin Ahmad al-Harrani ya yi magana ya ce dangane da lokacin bayyanar da ta wannan kenan magana da ya kawo dulu isham ya yi magana dangane da hudowar rana daga makwaɗarta min magribiha ha wa ya'juj wa ma'juj kuma inda ya magana dangane da ya ajuju wa majuj intaha rancensa ya kare wa ce wato wa haddasuna sun ba mu labari suwa suka ba mu labarin bai faɗi ba magatun daga nan ka san magana ko haddasuna sun ba mu labari annan nabiya sallallahu sallam kharaja za ta yau min wata rana manzo sallallahu sallam ya fito wa yace wa haddasa bi amri duwali fi fi ummatihi ya bayani ya ba da labari dangane da al'amarin dauloli a cikin al'ummar sai da za su kasance wa ma ya kunu fil kawa'in wal hadasan ila yamil kiyama kuma annabi ya ba da labari abubuwa da za su kasance a duniya da ababa da za su faru marasa daɗi ila yamil kiyama har tashin kiyama da annabi ya bada labari hafiza man hadar min sahaba ma hafaza wanda suka halarci wannan lokacin tare da manzo cikin sahabbai sun haddace abin da suka haddace wa kana ali bin abi talib karramallahu wajahu hafiza zalika kulla yace ali bin abi talib karramallahu wajahu mun yi magana na a baya ko ba a faɗa masa haka sai daga baya abinda ake faɗa masa shi ma radiyallahu anhu amma ne yace karamallahu wajahu yace shi Ali ibn Abi Talib hafiza zalika kulla ya haddace duk abinda annabi ya fada masa a wannan zama na abinda zai faru wato a duniyan nan har tashin kiyama da abubuwa marasa daɗi sabai na na wanda suka haddace sun haddace amma shi Ali ibn Abi Talib ya haddace duk abinda annabi ya faɗi a fa bi ilmin min ulumin hurufi ya haddace wannan abin da nabi ya faɗi din da wani ilimi da shi aliyu yake da shi daga wai ilimi na wannan jafur din kenan ilimi na harufa na wannan azana a share din kuna jin maganar wa hadha ilmu yusamma ilmu al-jafri wannan ilimi fa shi ake kira ilimi na jafru wato ilimin bugun ƙasa da ake a buga a share a a buga to shi Ali ibn Abi Talib Allah ya masa kare yarda a gare shi yana da irin wannan ilimin da shi ne ya samu duk ya haddace abin da Annabi ya faɗi a wannan zama da ya da sahabbansa gaba ɗaya duk abin da zai faru a duniya shi ya haddace ya san shi an fahimci karatun to na ga mu tsaya nan mu koma cikin ɗan ƙarin bayani na nambobin da mu masa sharhi ba ko ya can dai mun ce ya kawo shi shehu usman sai muhammad bello allah ya masa rahama ya nakalto magana ahmad baba ne a littafinsa Kifatul mutaz shi kuma mai Kifatul mutaz ya dauko maganar wato ali bin ahmad al-harrani magana ali bin ahmad al-harrani ita ce wacce muka ji yanzu har da hadisi ma da aka jingina ma annabi a ci kuna gane maganar nakalin nakali kenan amma duka maganar nan sai mu saurara don mu daɗa fahimtar ta to waye shi wancan ahmad baba dan kowa aka fali a cikin littafi ya kamata ku san waye shi wace shekarar ya rayu kuma me matsayinsa na ilimi sai huwa sheikh ahmad baba bin muhammad aqi wulida ama sitin hijiriya wannan malami an haife shi ne shekara ta 963 da hijira kaga wajen irin zamanin su imamu siwidi kenan ko wa talaqqal ilma fi siba an walidihi kama ta'allama min amai abi bakr wa ahmad bin muhammad bin sa'id wa tatalmaza ala muhammad yagogo allazi darasahu fi mukhtalafi furu'il ulum al-islamiyya wannan malami ya ta fara samun ilimin sa na farko tun yana yaro karami a wurin mahaifinsa Shi ne mahaifin nasa shine wa Muhammad ko ake to ya karbi karatunsa iliminsa na farko ya wurin mahaifin ya fara ne a wurin mahaifinsa kamar yadda kuma ya cigaba da karatu a wurin baffunansa guda biyu Abubakar da kuma Ahmad a wurin su yi karatu bayan nan ya sake yin almajirci a wurin wato Muhammad a Yagogo allazi da rasahu ko da rasahu fi muktalafi furu'il ulumil islamiyya wanda shi ya karantar da shi ilimi daban-daban na islam wata kaddara koko ba wato kaddaru ma'allafatihi bi aksari min arba'ina kitaban ana kaddara littafan da ya wallafa sun kai guda arba'in a rayuwarsa wa ha ta ɗari dibat daga cikin akwai littafi da ya ɗari wato littafin dibat mun karanta shi a can baya littafin dibat littafi ne na malikiya babba wanda ake ji da shi a cikin malikiya ya dauke shi ya ɗan yi masa sharhi da ɗan karin bayani shi wannan malami din cikin littattafan da ya wa kana qadiyan fi madinati tambuktu shi babban alƙali ne a garin tambuktu tambuktu yau tana cikin ina tana mali ko wa yutabaru ra'idul thaqafati al-arabiyya fi sudan al-gharbi an zaka ana ɗaukar shi wannan malami ahmad baba yana cikin wanda suka kawo ci gaba na larabci wato ainihin a wannan yanki na yammaci na sudan in an ce a sudan garbi a da ya hada da su algeria su jazair har su su libya din da su sudan wata ake kiranta sudan yanzu nan da yammacin afirka gaba daya to yana cikin wanda suka kawo ci gaban larabci wa al maghrib ama a ko alifin wasu tumiyatin ta miladiya na wurin ku gyara ba hijiriya ba ne miladiya ya bar garin magare shekara ta dubu ɗaya da ɗari shida da shida ta miladiya wa da ila masfad ra'sihi tambuktu ya sake dawowa inda aka haife shi garin tambuktu wato inda da nan aka haife ya tashi ya koma can magrib tambuktu tana cikin libya kamar da kuka ce ya bari ya koma ya zauna magrib amin a uh, cikin Mali afwan to bayan nan ya sake koma magrib bayan nan ya sake dawowa ta buktu a nan dai Allah ya karbi ransa kun gane da kyau shi wannan ahmad babu kenan shi da ya ciro maganar wato ali bin ahmad al-harrani wanda shi kuma shi ne ya yi magana dangane da lokacin bayyana abubuwa na tashin kiyama kun gane wannan to waye ne shi wannan harrani din aka ce shine huwa ali bin ahmad al-harrani al-andalusi al-imam salih al-wara az-zahi baqiyatu salaf wa qudwatu al-khalqi توفي بحماة من بلاد الشام سنة 637 Shi wannan malami mai suna Ali bin Ahmad al-Harrani mutumin Andalus ne eh kuma shugaba ne na kwarai salihi ni ma mai gudun duniya har ana ce mai yana cikin sauran magabata da suka rage sannan kuma ababen koyi ya rasu a wani gari da ake ce mai humad a cikin ƙasar sham a ƙasar sham yau siriya kiran ko shekara ta ɗari shida da talatin da bakwai to kaga wancan yana da shekara ɗari shida in ka duba da sittin da uku shi kuma ɗari shida da sittin da nawa kaga dan ne zaka san lalle ya karanta littafan shi ɗari tara wannan ɗari shida mun ga za a iya samu dubu ɗaya da ɗari wannan miladiya ce ba hijiriya ba ce ko kuma ne in ka ɗauko ɗari shida da talatin da bakwai ko shi kuma an ya rayu shekara ɗari tara da sittin da uku to kaga lalle an ce ya kwafo a sa wannan zai yiwu a tsari na ilimin kiran ko wannan dai ana mana bayanin suwaye waɗancan malamai ɗin me kima su ina suka rayu dan ka san su suwaye sai dajjal da aka mana magana cewa lokacin bayyana dajjal suwaye dajjal الدجال لغة هو المموه al-mukhari shi dajjal shine makaryaci wanda zai zo ya rusa abubuwa ya ragargaza su wasu dajjal ma'anahu alkhala in an ce maka dajjal shine wanda zai zo ya takuda abubuwa ya hargitsa su yuqalu dajala idza labisa wa mawaha ana cewa dajala idan wani ya zo da abu ya takuɗa shi har gitsa shi to sai a ce mai dajala to dai ana ɗauka wannan kalmar wa lamzu dajal wato asbahat nan wurin da gyara ko ba ku gyara ha'un din ba ta fara zuwa kafin ha ba yadda yake na rubuta ba ashabat asbahat ne ku rika gyara ko asbahat alaman alal masihil a'war al-kazzab shine wato kalmar dajjal to daga nan sai ta zama alam suna ne kaɗai na shi dajjal wanda yake nan mai ido ɗaya kamar idan dasfa shi dajjal kun san haka yake idan shi kwaya ɗaya ne to shi sai aka zama shi kaɗai ake gaya ma wannan suna ɗin in ba shi ba ba wanda ake gaya ma wannan suna ɗin a shi makaryaci ne wa huwa min alamati sa'atil kubra bayyana tana da cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama babba allati dallat alaiha alkitabu was sunna wanda qur'ani da sunna suka tabbatar da su wa sumiyat dajjal dajjalan li'annahu yughatti al-haqq bil batil an kira dajjal da suna dajjal domin yana lullube gaskiya da ƙarya da zai zo da ita ga gaskiya zai lullube ta sai ka ga kamar wannan gaskiyar ƙaryar da ya lullube sai ga kamar ƙarya ita ce gaskiyar alhali gaskiyar na ƙoshi kuma ya binne ta wannan shine dajjal aule annahu gaɗi alan nasi kufrahu bi ko kuma saboda yana lullube ma mutane kafircinsa da ƙaryar da zai zo da ita wata tamhihi wata talabbusihi alaihim saboda rudu da zai zo da shi wanda zai zo ya nuna fako inda ba komai sama ba giragizai ya ce giragizan su yi su yi kuma ruwan ya zuba ciyawa ta fito nan take raga wanda Allah bai tsare ma imanin shi ba in ya gani sai ya ce lallai wannan shi za a yi haka zai ta zuwa da abubuwa wanda suke na sun saba ma tunani da hankali ko shine dajjal kuma duk waɗannan abubuwa ƙarya ne wanda ina jin cikin karatuttukan mu akwai da muke karatun shi da jal bayani mai faɗin gaske a cikin da sali ne ne muka wannan karatun na sai dulu ishamsi da aka ce hudowar rana ko min magaribi ha daga mafaɗarta me yake nufi da dulu isham ya ce shi huduwar rana daga mafaɗarta min alamatin sa'atul kubra yana da cikin alamomin tashin kiyama babba wa huwa sabitin bil kitabi wa sunna shi ma tabbas ya tabbata cikin qur'ani da sunna yana cikin alamomin tashin kiyama da za su kasance wa min al ahadith hadith ibn umar radiyallahu an daga cikin hadisai ma akwai hadisin wato abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda kale yace hafizu a rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan lam ansahu ba'du ban manta ba na haddace wani hadisi daga manzo sallallahu kuma ban manta shi ba har yanzu sami'tu rasulullah صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها فرقا آية da آية ذا سبينا wanda suke nuna kiyama ta kusanto ta kusa ta tashi shine rana ta hudo daga mafaɗarta wannan hadisin muslim ne yana nan ka je ka duba da ko musan na ahmad a inda ya bayanin asharatu sa'a sai ya ajuju wa ma'ajuj inda ya ce wa ya ajuju wa ma'ajuj wannan shi ma suna daga cikin me aka ce ismani ajamiyani wakila arabiyani an ce ya ajuju wa ma'ajuj shi wannan sunayen asalinsu na larabci ne ko kuwa na wato sunaye ne irin namu a jamawa to sabani ne da malaman lugha suka yi wasuluhum min albashari min zuriyyati adam wa hawa alaihi assalam ka kyale magana sunansu na larabci ne ko ba na larabci wannan ba shi ake so ba ka yadda dai suna cikin wata halitta ce su asalinsu mutane ne kuma daga cikin zuriya adam alaihi salam da shi da hawa wato yana daga cikin zuriya na adam wa hawa kasan da yawa ana ta surutai ko kan ya juju wa maju su ma alamomi ne na tashin kiyama an yi bayanin su cikin ƙur'ani cikin sunna sun yi an bayani tilla filla yan sai ka jo suna cewa yan china su ne ya jo wa maju ko saboda sun wada duniya ko ina sun shiga da harkokin kasuwancin su da technology din su sai ka ja ci su ne ya jo wa maju wanda ya jo wa maju wanda yan kun karanta za ka ga su halitta ne da duk suka danno akwai wanda suke ragewa yan china da suka shigo sun shanye ruwan nan koraman nan namu ne abin su shanya abinci ma sun ba su suke kama abincin ba to su da inda suka danna ba abin da suke ragewa sun tarar da ruwa za su kwankwaɗe shi don sun tarar da abinci za su cinye shi bishiya komai wani abu ɗanye sun gama da shi ta ga ba su bane ko kuma kada Allah ya mana lokacin su to su ne ya juju wa wato shi yasa ainihin ana bayanin tashin kiyama alamomin su abinda ake so ka yadda da abinda nasi ya tabbatar abin da nasi bai zo da shi ba karka yi magana a kan shi kuma ka tsaya yadda abin yake karka ce za ka saka hankalinka kuma karka ce za ka yi ma abin nan tawili ai gane da kyau lamba ta gaba wacce muke so mu dan ƙara bayani shine lamba ta hudu din nan ko na hadisin da muka karanta ka jingina ma annabi wanda shi mai littafin cewa yayi wa haddasuna sun ba mu labari shi kuwa ilimin hadisi wannan yana daga cikin wato siga ta tamridi a hadisi eh in ka ce wato ukubir na an ba mu labari to ai ba haga wani akwai jahala kenan sai dai ka ce haddasa na fulan akbara na fulan ala fulan har a jinya na zuwa ga annabi wani ka ce an ba mu labari wai baku ku labarin kuna fahimta da kyau to shi yasa yace wa hadal hadith awradahu bil ma'ana wannan hadisin shi wancan harrani ya kawo shi ne da ma'ana wa huwa hadisun huzaifata bin al-yaman asalin sa hadisin huzaifa ne bin al-yaman wa lafzuhu qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman wata rana annabi ya tsaya a cikin tsayuwar da yake a cikin wata rana ya tsaya a wani matsayi fa ma taraka shay'an yakunu min qiyamihi ila sa'a illa haddathahu a wannan tsayuwa da ya bai bar wani abu ba daga tsayi wannan tashi wanda zai gaya mana game da tashin kiyama sai annabi ya ba mu labarin sa hafazahu man hafazahu wa nasiyahu man nasiya wanda ya haddace ya haddace wanda kuma ya manta ya manta kadi alimahu ashabi haula hakika sahabbaina sun san wannan zancen yana nufin sahabban shi abu wa kenan shi huzaifa ko eh fa innahu liyakuna minhu shay' kada nasituhu farahu fazkurhu kama yazkuru rajul wajaha ar-rajuli idza ghaba an thumma idza ra'ahu ya ce lallai wannan abin da annabi ya faɗi din wato ni dai na manta shi fa innahu li yakuna minhu shay kada nasitu ya faɗi abin da ni dai nakan iya manta shi farahu fazkurhu amma in na gan shi kuma zan iya tuna shi kama yadkuru rajul wajen ar-rajuli zaga ba an kamar mutum ya ga fuska mutumin da ya daɗe bai gan shi ba ran nan kwatsam sai ya gan shi kuma idza ra'ahu arafa ran da kuma ya gan sai tuna shi ka rabu da mutum shekara ashirin ya girma da yana yaro karami ran da ka gan shi kila sai ka gane aiko da ka san shi ko eh to yace haka sai ce wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wato fil fathi kenan nan wurin wato akhrajahu al-bukhari amma ka koma mujalladi na 11 cikin fatowar bari sharhi na ɗari hudu da tasa'in da hudu za ka ƙarin bayani to wala qawlu bi anna ali radiyallahu anhu hafizahu wa dabatahu bi ilmin min ulumil hurufi ziyadatin min qa'ilha a can ba mun ji ba magana cewa ali na bi dalib da suka ce karamar wajahu yace shi ya haddace wannan maganar gaba ɗayanta da ilimi na wancan jafur ɗin yace wannan ƙari ne min ƙa'ili har ga wanda ya faɗe ta san min lafzil hadisi ba ta cikin lafazan hadisin shi hadisin huzaifa kenan mun gane da kyau shi kuma hadisin huzaifa cewa annabi ya faɗi abin da ya faɗi na tashin kiyama da za su kasance da ababen da kafin su ne su maganar bayyana ya juju wa majuju huduwa rana daga mafaɗarta bayyana almahadi waye waye dawa annabi su ya faɗi abun shi Uzaifatul ya ce wanda ya haddace ya haddace wanda ya manta ya manta amma in abi ya faru daga cikin abin da Annabi ya faɗi sai ya mutuna aiko da ya gaya mana kamar mutumin da da kana ganin sa sai kuma ka daina ganin shi ran sai ka gan shi ai ka tuna da ai ka gan shi ko to haka won wani suka rika faruwa tun muna da rai da Annabi ya faɗi za su faru ai abuwa sun faru ko daga cikin alamomin tashin kiyama shi kan sha annabi zuwan sa tashin alamar tashin kiyama ne dan daga shi ba wani annabi da zai so ko daga cikin inshiqaqul kulkamar tsagewar wata ko ba yana ciki ba abuwa da yawa da suka faru to suka gani sai su tuna kamar yadda in ka ga mutum ya tafi kuma ya baka daga baya da zaka tuna shi iya abin da Huzaifa ya faɗi kenan amma sai suka ƙara magana da ba cikin hadisin yace walaysa min lafzul hadith wannan magana ba ta cikin lafazin hadisin wanda aka ɗauko aka ce shi aliyu shi ya haddace duk gaba ɗaya bai manta komai ba amma ba da kwakwalo shi ya haddace ba shi ma suka faɗi wai ya haddace ne da wancan ilimin na bugun ƙasa kaga jingina malim na bi ɗalin wannan ilimin kan shi wani kuskure ne idan ka jingina ma babban sahabi irin alim na bi ɗalib ka yana da ilimi na bugun ƙasa wanda ba ruwan sabai da wannan ilimin ba su san shi ba ilimin da suka sani mai Allah ya ce mai manzon sa ya ce ina jin kun fahimta amma a ɗauko ta magana saboda ana so a tabbatar da wani ilimin da yau ake yin shi ilimi na duba ilimi na bugun ƙasa a jingina ma aliyu a ce shi ma ya yi ya ma san wani abu da ne bai fi da wannan ilimin wannan ba magana ba ce ba daidai ba ne shi yasa shan usman ya kawo maganar masu taƙiƙi kuma suka bibiye ta don mu gane asalin abin a bayan ba manta ba mun yi magana abubuwa duk da ake ta cusa cikin addinin musulunci da waɗannan abubuwa ake biya cusa su ko dai ta hanyar kashafi ko ta hanyar wato wannan ilimin na jafuru ko ta hanyar mafarki ko ta hanyar ilhama abubuwa guda hudu kenan mutum ya ce shi ya mafarki ko kuma ya ce ya ƙazatan ma ya ga annabi kaza ya ba shi kaza waɗannan su ne hanyoyin wanda kuma dukkan sun ci karo da ƙur'ani da sunna shi yasa kullum in ba ka zama inda ake karatu na sunna inda ake tsefe yadda al'amura suke yan sai a ja ka burma ka yanzu al'ummar mu har suna nan suna da wurwurniya a ƙarƙashin wannan ilimomi ilimi na duba nake magana za ka je ka ce wa yana da yana da hamshakin malami amma ka bincika ba mai kowa mai tsarki da sallah ba ba mai koya mai yadda zai mai nasiha ya mulki na gaskiya ba na adalci in mai kuɗi ne in mai mulki ne Ina da hamshakin malami mai masa duba kenan a mai kuɗi yana da hamshakin mai ba mai gaya mai yadda zai cire haƙƙin Allah cikin dukiyarsa ba yadda zai cire haƙƙin bayan cikin dukiyarsa a wanda ke masa duba akan dukiyarsa yadda za ta burin ƙasa ya ce ya gano kaza ya duwa mai kaza ya duwa mai kaza a wannan business din za a yi kaza za a yi kaza a an dubo a wannan harkar babu in an kaza kaza na bala'i zai samu wannan al'amari yan uwa sai mun yi da gaske ka tsaya kan abin da yake shine daidai mun tabbatar da abin da muke magana ba wanda ya san sadda abubuwa za su faru na gaibi sai Allah to amma duk da aka yi da aka karkado aka karkado aka shigo da wasu maganganu wanda za mu ci gaba da karanta su wanda ake nunan neman a nuna gasar da abin zai faru wannan shishigi ne Allah ka samu gane a nuna man lokaci abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan tare abin da ne kuskure Allah ya gafarta man Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa akwai a dan bare da kuka sani karatutuka da ake wannan akalla ana ta da inji a haska a ga haske kuma a ɗau karatu kuma injin yana shan mai da sauran abubuwa da yake da yawa na kuɗi da mukan sanar sati mai zuwa za mu nemi taimako don kowa ya zo da shirin shi saboda kullum muna jefa tsuntsubi ne da dutse ɗaya mu muke zuwa muke sauraron karatu kuma mu ba da wani abu na sadaka da za a tafi da karatun saboda haka nake faɗaita da yan uwa za mu buɗe asusun a zaga ko abin da Allah hore mai ya saka saboda tallafa ma cikin da ake da hidima da ake masallaci Allah ya sa mana a mizani Allah ya ba mu ladan abin da muke kafin a kira sallah da yan tambayoyi sai a yi abin da za a yi na zagawa a bada gudunmuwa assalamu alaikum rahmatullah